Sashen Hausa na Studio Kalango suma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai Masu raro Asmana shi ke muku lalemar habin a cikin shirin na yau Juma'a takwas ga watan Satumbar na 2023. A cikin shirin za ku ji cewa ƙasar Amurka ta ɗauki matakin sauyawa wasu sojojinta da ke Nijar wurin zama. hakan sakamako ne na ji mulkin da ya faru a ran 26 ga watan juye da kuma zanga-zangar da ke wakana a barikin soja ta yamai. yau kusa ga watan Satumba ranar yaƙi da jahilci ce ta ƙasa da ƙasa. Takin ranar ta bana shine bunƙasa yaƙi da jahilci domin samar da ci gaba a duniya da kuma samun tushen al'ummomi da zaman lafiya. Rahoton musamman na yau zai da zai yi magana a kan istifar da mata ke yi a jihar Agadez. Ƙasar Amurka ta ɗauki matakin sauyawa sojojinta da ke Nijar wurare a sakamakon al'amuran siyasar da ke faruwa a ƙasar. a sakamakon shi mulkin da ya faru a ran 26 ga watan juye fadar pentagon ta bayyana jiya cewa ta ɗauki matakin a matsayin rigakafi ma'aikatar tsaron amurka za ta ɗauke wani adadin sojojinta daga wato da ke daga barkin sojojin sama mai lamba 101 da ke yamai ta mai da su a barkin mai lamba 201 da ke a gadas da ke kasar amurka na da sojoji da yawansu ya kai dubu ɗai na 100 a Nijar domin yaƙi da ƙungiyoyin mayakan jihadi a yankin Sahel. A shi Alhamis wasu manyan hare-hare guda biyu sun abu a arewacin ƙasar Mali tare da sanadiyar mutuwar mutane 64 da suka hada da farar hula 49 da sojoji biyar ‘Yan kai harin farko ne akan wani jirgin ruwa na sufuri da ake kira Lebato da Tambuktu a lokacin da yake tafiya akan kan kogin Isa. Hari na biyu kuma ya doshi wani barikin soja da ke bamba a jihar Gawo. Ƙungiyar 'yan kishin Islama mai alaƙa da Alka'ida ce ta ɗauki alhakin kaiwar waɗannan hare-hare guda biyu. A yayin da suka mai da martani sojojin Mali sun hallaka kimanin mahara hamsin. A sakamakon wannan abin a sha da ya faru, gwamnatin Mali ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku a haɗin ƙasa baki ɗaya. yawan ɗauke wutar lantarki a gaya ta ranar 26 ga watan juye na da tasiri akan ayyukan ma'aikatan hannu wasu na dogara ne da wutar lantarki domin yin amfani da wasu kayan aikin nasu ɗauke wutar lantarkin na tattare da cikas ga ayyukan nasu inda suke tsawaita wa'adi alkawari ga masu mabukata da kuma hasarar kudade abdulkadar mai birji mamba na biran ma'aikatan hannu a gaya ya yi bayani a hirar shi ta wato da fadal alu Idan kuka ɗauka misali duka masu aikin hannu ana iya cewa masani ne kaɗai basa amfani da lantarki. Lantarkin da aka cire ya yi tasiri sosai bisa ayyukan da muke yi. Masu gidajen da ke kawo mana aiki su ma wajen su aikin ya tsaya kwata-kwata mu masu musu aikin muna cikin matsala sosai game da wannan cire lantarkin da aka yi. Akwai wanda yanzu haka ma duk ayyukan sun tsaya kak. Dama dama mu ɗin da yake ana kawo mana aikin in an kawo sai mu ce a yi haƙuri har lokacin da lantarki lantarkin ya dawo wasu ko ayyukan nasu kwata-kwata ne suka tsaya bayan da za su yi kun ga matan da suka zo ɗinki ne suka kawo tun shekaran jiya kuma har yanzu ba mu yi ba iyaka sai dai mu tambaye su su yi haƙuri in ba da lantarkin kamfanin gidan wuta ba nijirar telolin namu ba sa aiki yadda ya kamata akwai kamfuna da dama sai da lantarkin nijirar suke aiki generator ba sa da nau'in da za su sa kayan namu su yi aiki gaskiya rashin lantarki ya yi tasiri sosai ga ayyukan namu dan jojin agoga borai mare bunƙasa yaƙi da jahilci domin ci gaba a duniya tare da samar da tushen al'ummomi na tsawon lokaci cikin zaman lafiya wannan shine tushen ko kuma taken bikin ranar yaƙi da jahilci ta ƙasa da ƙasa karo na 57 a yau 8 ga watan Satumbar na 2023 Aminu Yakuba shugaban ma'aikatar yaƙi da jahilci na ganin cewa jarin da aka sakawa a wannan karamin fanni ya yi kaɗan duba da ayyukan da ya kamata a gudanar. Muna da akwai ina wuraren yaƙi da jahilci da na ilimi, muna da cibiyoyin yaƙi da jahilci 58 a cikin Nijar, muna da ma'aikatun DRES cikin yankuna takwas, ma'aikatar jiha da ke ɗaukar nauyi, muna da ƙwararru abinda muka rasa sosai shine ta fuskar kuɗi, abinda muka rasa sosai ta fuskar kuɗi duk da cewa gwamnati ina ƙoƙari, gwamnati na buɗe cibiyoyin ba da ilimi, cibiyoyin yaƙi da jahilci, abokan hulɗa da ke rakiyar mu. Akwai sauran aiki domin a yau ya kamata kamata a ɗauki nauyin baligai dubu ɗari biyar cikin cibiyoyin yaƙi da jahilci kuna gani tare da yunkurin da muke gani juyin hali ta fuskar kuɗi ta fuskar ɗaukar nauyin ilimi da batutuwa za a cimma muradu za mu jiran tabbatar da hakan cikin takardunmu na ma'aikatar ilimi da bunƙasa harsunan Ƙungiyar ɗaliban ƙaramar hukumar Gamu Kazoya a sakamakon wata haɗuwa ta yi kira ga iyaye da hukumomi su samarwa 'yan makaranta isassun ƙwararrun malaman makaranta. wannan kira ya zo ne a yanda ya rage makonni kaɗan a soma shekarar karatu sabuwa wato a faɗin ƙasa baki ɗaya ga wasu daga cikinsu a hirarsu da ibrahim manzo muna da karancin mushina na faranse kuma muna da karancin mushina hallau na fese da ma na sbt musamman ma aka har na education physics wannan fs su ma muna da karancin su kenan bayanai da muke a kai a mana kokari dai a kawo mana wannan rashin mushina namu saboda ko turo da ishek wannan da ake samu bisa kan jaraba idan an yi duka karancin mushina shi ma yana ka haka nan gaskiya muna da karancin mushina kuma dole ne sai an kama uwaye sun kama sun yi magana bisa kurfuri bai kamar yadda ake yi yanzu sauran gari ka iyaye so su haɗu da hukumomi wani ya ɗauki yauni ya ce mun ɗauki yaunin mu sha kaza kamar faranse filo mat mun ɗauke su adadin wata kaza za su koya ma yaran mu saboda ci gaba ne yanzu haka ce manya uwaye sun haɗu ko magabatan gari an shawara da mushina an zo an ga an ɗauki mushina ko wata fudu an ɗauka ma an turazim yan kenan haka zai kawo ci gaba abin da zai sa ishe a maraɗi a wannan ranar bakin haure da 'yan gudun hijira ta duniya gudun wato gundumar gidan rumji na cigaba da samun kwararar 'yan gudun hijira daga makwabciyar ƙasa najeriya a cewar ma'aikatar samar da takardun ƙasa bakin haure da 'yan gudun hijira da ke gidan rumjin kawo ranar 31 ga watan ut adadin su ya zarta mutum dubu arba'in da biyar baki ɗaya a ra'ayin muhammad rabi'u musa magaji sai idan mutum ya samu matsayi na ɗan gudun hijira kafin ya samu tallafi daga abokan hulɗa. waɗannan dubu arba'in da biyar 'yan gudun hijira ne da suke cikin waɗannan ƙauka uku da kuma waɗanda suke cikin ƙaukan da suka karɓe su akwai da ma waɗanda ba a yi rijista ba muna cikin aikin amma a hali yanzu muna da fiye da dubu arba'in da biyar a ɓangaren najeriya ƙungiyoyin ta'addanci suna amfani da lokacin damina domin kai ma mutane hari garin cewa suna son mutane su bar filayensu domin su noma don ɗan gudun hijira da ke zuwa nijar na farko farko sai an tantance shi sannan magajin gari ya ba da takardar amincewa da kasancewarsa a yankin duk dan gudun hijira da ba a yi rijista ba ba ya samun taimako ko kai kenan sai an yi rijistan shi sannan ya samu taimako sai an yi rijistan shi a cikin rumbun adano domin abokan hulɗa su ba da tallafin su mutane shida suka rasa rayukansu wasu biyu suka ji rauni kuma an samu ɓannar dukiya mai yawa wannan a sakamakon ruwan sama kamar bakin kwarya da aka samu a ran juma'a ɗaya ga watan september a yankin karamar hukumar agadas abdulrahman turawa magajin garin agadas ya yi karin bayani a hirashi da musa mamman ruwan da aka yi daya ga watan septamba an samu asara da dama ta rayuka da dukiyoyi an samu yaro shida da suka rasu biyu da suka samu rauni gidaje sun kai gida 158 wanda suka samu faduwar bango ko rufi ko duk abin da ya shafi wasu dakuna. akwai likita ta tasakanta talama wanda yake ta ya tai akwai kayan aiki na likita wanda yake masu aiki da rana banu wajen takwas ka faɗi kuma da shan da furwakin su duka sun ɓaci akwai wanga fano na bisa hanyoyi guda takwas suka faɗi lakwal 33 wa'anda aka samu wannan swat a ce ko bango ya faɗi eh, ko klaskin rufinta ya ta yi ko klaskin ita da kanta ta zube akwai kewaye guda uku na an da suka zube a lokutan baya bayan nan sharar ayyukan gida ta mamaye garin zandar al'umma ce ke zuba da sharar cikin hanyoyi an kuma fara jin tasirin wannan ɗabi'a a wani lokaci a wannan lokaci na damana gwamnatin gudanar da ruwan basu aiki na ƙarin bayani a fasalar rahoton Zara Bukar. Birnin Zandar na fuskantar matsalar kulawa da sharar datti na gidaje ɗimbin tulin shara za ka gani kan tituna da suke ƙazamta muhalli. Mazamna garin na kokawa da wannan lamari. Kai ma ga sauro, ƙurar sharar na ta tashi ta shiga ma mutane gida har ta je ta shiga cikin abinci yana iya shayo wani malati. To a gaban nan namu a diba a gyara mana wannan shara a kwashe mana. Wannan abun ba yau ba muke kai kanmu an kasa diba a gyara mana wannan abu. Al'ummomin na kokawa musamman da rashin aikin da ya wajaba ga mahukuntan meri wa'anda a kan su ne yaunin ya rataya na ganin an kwashe wannan ɗimbin sharar. Shugaban ma'aikatar kula da gyara da tsabtace birnin Zandar Ali Hamidu ya bayyana cewar da matsalar rashin kayan aiki ne yake ƙara tsananta yanayin. Idan har akwai kayan aiki to ina ganin wasu matsalolin ofishin magajin gari za a iya magance su. Gunduma dole ta yi aiki domin al'umma. al'umma amma kuma ita al'umma ya kamata ta kauce wa wasu halayen da ba su da amfani al'ummar bata da wani ikon yi ga wannan gurɓataccen mahali da ba zai rasa aibun sakamako ba ga lahiyar jama'a dr kailu jibo ya ba da shawari ga al'ummar na ta bada da nata taimakon na ganin kyautata kulawar da wannan sharar idan har ba za a mai da hankali kan wannan dauda ba to za mu cince kanmu cikin gurbataccen muhalli tare da illar bulluwar cututtuka kamar zazzabin cizon sauro kwalara da tsutsar ciki shine na tambaya ga al'umma musamman ma gidajen iyalai da su gina wuraren kawar da datti bisa ra'ayin masana wannan sharar idan aka sarrafa ta wata dama ce mai iya shigar da kuɗi A cikin tsarin rana ta shida kuma ta ƙarshe a na wasannin cancantar shiga gasar cin kofin Afirka na ƙwallon ƙafa da za a gudanar a ƙasar Cote d'Ivoire a shekarar 2023 ƙungiyar MENA ta Nijar ta sha kashi jiya a Marrakesh ƙasar Morocco daga 'yan wasan karan na Uganda da ci biyu da nema. Ƙasar Algeria ce ta gaba a jerin togogin rukunin F tare da maki 16 yayin da Tanzania ke bi mata da maki 8 Uganda da maki 7 sai Nijar da aka yi waje da ita da maki biyu. mutuna muku cewa rukunai biyu na farko sun sami tikitin shiga gasar. sai rahoton damu na musamman istifar wani kaya ne da ake kerawa da fatar awaki matan jihar agarsu ne ke kera shi tun gwamman shekaru da suka gabata wata tsohuwar al'ada ce da ke kawo wa matan yankin ayir amfani madam rabi na gudanar da wannan sana'a wato tun tana karama ta kuma yi karin bayani a game da tsarin aikin a hirarta da sa'adatu malam baba su dai istifar kenga da kike ji ana gai fatu ne ake yin su akwai fatu wanda yake suna mu ne nan ji masu ne ake yi kuma akwai fata ta kwarni to wagga fata wadda ake jimawa su ne ake gindin istifar saboda shi kwanno sai an tahi can gaba ake aiki da shi shi ma yana cikin na farko saboda shi fata shi daban ce da shi ne ake yin adon bisa fatu fatin ga kashi biyu suka tahi ana yin farfaru ana yin jajaye fata goma sha ɗaya ne suke yin ta. to kenan yanzu daga su fatan daga an je mai sakawa shi kenan babu wani abin da ake masa kawai shi kenan sai a akwai waɗanda yake wurin su jajaye ne ake tara su kuma akwai waɗanda yake su farfaru ne amma kuma aka zo aiki su waɗannan farfaru ana canza musu kala baƙaƙe ake maida su da wani abu ne ake maida su baƙi da wani abu ne ake maida su baƙi wanda ake ce ma kulunku ita fara ita ce ake shafa ma amma ita ma ja akwai ɗan santirkin ado da ake mata amma ba kamar fara ba saboda ita fara ita ce gaba ɗaya ake shafewa duka a rufe ta ta fita fara ta koma baka shi yanzu kamar wannan aiki kina yin kamar tsawon kwana nawa ko kuma wata nawa ana yin shi yana ɗaukar ɗan lokaci mhm. wani yana iya ya fara yayi wata guda wani sai ya fi wata guda ma wani kuma masha Allah cikin sati kuma na iya aikin shi gaba dai ya gama ya kare su mm. su wane ne ke siyan shi ina kuke kai shi kuna saida shi ture masu siyan wa'annan aiki mutane ne wanda yake mutanen daji ne saboda su ana wata sallah ko su bukukuwa zaka in kika lura ana armina buzaye cikin ɗaki kina ga an kawo su an sa su cikin ɗaki mm-hmm. masha Allah suna tara ɗaki mm-hmm. ko bisa jakkai ko bisa raƙumma in ana wasu wasanni na buzaye kina ganin su an kawo ga suna an hauda su bisa shakki ko mm. raƙumi. Mm-hmm. kamar yanzu ke kin kai tsawon shekara nawa kina wannan aikin. ba yau ba nake wannan sana'a saboda wannan sana'a ni da na yo wayo ma daga cikin gidanmu na ga uwaye na mm-hmm. suna yin wannan sana'a. Mm-hmm. kenan sana'a ce wadda yake da mutuncin farko ita ce ake yi nan gurin gaskiya tabarkalla an ci riba Allah sa albarka tunda an maɗiya arme an yi ƙaddarori da yawa cikinsu madalla masu haure karshen shirin kenan a halin yanzu zan bar ku da hasimi guruza dauke da labarai da harshen zauramanci ai saurare lafiya